kwana na biyar a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 wadda ake yi a can kasar rasha a matakin wasan rukuni zagaye na farko a jiya kasar sweden ta samu nasara kan south korea da kwallo daya mai ban haushi yayin da kungiyar kwallon kafa ta belgium wata ta lallasa panama kwallo uku da nema har ila yau a ajiyar kasar tunisia ta sha kashi a hannun ingila da kwallo biyu da ɗaya a yau kuma za a ci gaba da fafatawa inda a rukunin har colombia za su fafata da japan da misalin karfe 1 na rana agogon nigeria poland kuwa za su fafata ne da senegal da misalin karfe hudu na yammaci agogon nigeria niger kamar da kasar chad yayin da a yau din da a dawo gaba da fafata a wasan zagaye na biyu inda a rukunin a masu masaukin baki kasar rasha za su karɓi za su fafata da kasar egypt da misalin karfe bakwai na yammaci agogon Najeriya. Rasha dai a kara ta farko ta yi nasara a kan Saudi Arabia da kwallo biyar da nema ita ko Yurga ta doke kasar Masar ne inda ake tunanin yau. Dan wasan na Mohamed Salah na kasar Egypt zai fafata a wasan da za su yi bayan raunin da ya samu a kafadarsa. Har ila yau a jimillan kwallaye an jefa kwallaye talatin da biyu a wasanni sha bakwai ko kuma a wasanni sha hudu da aka fafata a gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya wacce take gudana a yanzu. yanzu haka idan muka leka tarayyar najeriya kuwa wasu daga cikin manya-manyan jami'in hukumar kula da wasan kwallon kafa ta najeriya nff karkashin jagorancin shugabanta amaju phoenix tun wata tattaunawa ta sirri tsakanin su da tawagar kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles da kuma su inda suka tattauna akan rashin nasarar da kungiyar ta samu a karawarta da Croatia inda Croatia ta doke ta kwallo biyu da nema a gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya ta bakin wasu daga cikin jami'o'in hukumar sun bayyana cewa hukumar ta bayyana wa 'yan wasan cewa tana tare da su duk da rashin nasarar da ta samu ba sai dai ba ta bukatar faruwan irin wannan abu a wasansu na gaba a bangaren 'yan wasa ko sun nuna shaida cewa za su yi kokari wajen ganin sun samu nasara ko kuma sun ba da tabbacin za su yi samu nasara a gasar da ta rage musu a wasannin da rage musu guda biyu wanda za su yi da kasar iceland da kuma kasar argentina har ila yau ministan matasa da wasanni solomon dalon ya shawarci mambobin hukumar da su dakatar da wani shirye-shirye da suke yi na shirye-shiryen fara gasa ko kuma shirye-shiryen zaɓe da ake yi na shugabannin hukumar inda ya buƙaci a dakatar zuwa ƙarshen gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya da ke faruwa inda yanzu suka fara neman ƙuri'ar masu jefawa a zaɓen. Zaɓen dai za a gudanar zai gudana ne a watan satumba da muke ciki shekara 2018 yayin da shugaban hukumar amadu pene ya ya ƙare ya aikinsa a kungiyar ko kuma a wa'adinsa ya kare a tare da waɗansu jami'ai ya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin ya huta lafiya.